radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio VOH wasu kamo a cikin shirin sa na yammacin yau Alhamis. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga nan kuwa sai shirin na namurai masu saurare. shirin mu na gaba shine shirin na kissoshin rayuwa. daga shi kuwa sai mu kawo muku shi na musamman kan azumin Ramadan inda za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai tsarki. Da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum yau Alhamis 28 ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 27 ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 467 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan afrilun shekara ta 1555 aka kafa wata majalisar malaman addinin kirsa mabiya ɗari katolika a birnin augsburg na ƙasar jamus ƙarƙashin jagorancin pap pile na hudu a karan farko wannan majalisa ta kada ƙuri'a kuma ta amince da 'yancin kiristoci mabiya ɗariƙar protestant tare da amincewa a mayar musu da dukkanin ƙaddarorinsu waɗanda aka kwace sai dai hukuncin wannan majalisa ba a aiwatar da shi a aikace ba domin kuwa bayan fitar da wannan hukunci an ci gaba da yaƙi tsakanin mabiya ɗariƙar katolika da protestant na tsawon shekaru a cikin ƙasashen turai. daga ƙarshe masu ware ko kun cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan afrilun shekara ta 1965 amurka ta kai wa ƙasar dominican harin soji amurka dai ta kaddamar da har-haren ne akan al'ummar ƙasar dominican bisa hujja cewa tana kare 'yan ƙasarta waɗanda suke a cikin ƙasar ta dominican kafin harin na amurka dai dominican tana fama da mulkin kama karya na soji wanda ya fuskanci boran al'ummar ƙasar ban wani lokaci kuma wasu daga cikin sojan kasar sun bi sahun al'umma wajen bijirewa 'yan mulkin mallaka da kuma kama karya da suke samun goyon bayan gwamnatin amurka wanda da karshe dai al'ummar kasar ta dominican ta samu nasarar kifar da mahukunta 'yan kama karya na kasar ganin haka sai amurka ta tura sojoji dubu 1,500 da sunan kare 'yan kasar ta wa'anda suke cikin kasar amma bayan wani ɗan lokaci kaɗan sai ta fara tura wasu sojoji kimanin dubu arba'in zuwa kasar da nufin mamaye ta tare da aikewa da manyan jiragen ruwa na yaƙi guda talatin da bakwai waɗanda suka yi wa ƙasar ƙawanya amma sakamakon turja da al'ummar ƙasar suka yi da kuma haɗa kai da wasu sojoji waɗanda suka goyi bayan boron al'umma al'ummar ƙasar dominican sun kori sojojin amurka daga cikin ƙasarsu. su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 To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Labaran duniya da farko ga kanunsu. an bayyana cewa imam Khomeini ya yi ƙoƙarin haɗa kan al'ummar musulmi ne ta hanyar ranar Rukunus. a ƙasar sudan an saki jagororin ƙungiyoyin da suke ƙalubalantar mulkin soja mataimakin shugaban ƙasar najeriya ya ce ba wani mahaluki da yake binsa bashin yi masa biyayya to yanzu sai ga zama domin ajiye cikakkun labarin an bayyana cewa wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran marga imamu khomeini ya yi kokarin haɗa kan al'ummar musulmi ne ta hanyar ranar kudus ƙungiyar jabhatul amalul islami ta jinjina wa imamu khomeini saboda kokarin da ya na haɗa kan al'ummar musulmi ta hanyar ayyana ranar kudus ta duniya a wani bayani da ƙungiyar ta fitar a jajiberin ranar kudus ta bayyana cewa al'ummun larabawa da na musulmi suna cikin farin ciki a wannan lokacin saboda nasarorin da inawa za za suke samu wajen kare masallacin kudus mai albarka wanda kuma nan ne kasar da manzo mai tsira da amincin da iyalan gidansa ya yi isra'i da mi'raji a cikinta ƙungiyar ta jibhatul amalul islami wacce ita ce jam'iyyar siyasa mafi girma a ƙasar jordan ta ci gaba da cewa a lokacin da Imam Khomeini ya ayyana ranar kudus ta duniya a juma'ar ƙarshe ta kowane watan azumin ramadan yana nufin ya nausar da duniya cewa batun falasɗinu da kudus su ne muhimman batutuwa da suke gaban al'ummar musulmi bayanin ƙungiyar ya kuma yi kira da a ci gaba da raya wannan rana har zuwa lokacin da za a cimma manufa ta ƙarshe wacce ita ce murƙushe abokan gaba rasha ta ce aikewa da makamai zuwa ƙasar ukraine yana yin barazana ga tsaron nahiyar turai fadar shugaban ƙasar rasha ta kremlin ta bayyana cewa yadda ƙasashen turai suke ci gaba da aikewa da makamai zuwa ƙasar ukraine yana a matsayin barazana da hatsari ga tsaron nahiyar tasu kakakin fadar mulkin ƙasar ta rasha dmitry faskov ya bayyana haka ne da a lokacin da yake mayar da martani a kan furcin da masar harkokin wajen burtaniya ta yi na wajabcin aikewa da manyan makamai zuwa ukraine georgia da kuma moldova domin kalubalantar rasha paskov ya ci gaba da cewa abinda kasashen turai din suke yi zai jefa nahiyar cikin rashin tabbaci a wani gefe sojojin kasar ta rasha suna ci gaba da kai hare-hare a ƙasar ukraine inda a cikin sa'o'i 24 da suka gabata suka kai hari a kan cibiyoyi 67 na soja ma'aikatar tsaron kasar rasha ta wato ma'aikatar ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ce ta sanar da kai har-haren da yau wanda ta ce ya shafi bangarori daban-daban na soja da wuraren bayar da horo har ila yau ma'aikatar tsaron ta rasha ta sanar da kashe mayakan ukraine da take kira da 'yan nazi su 300 da kuma lalata motocinsu 40 to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran a can kasar sudan an saki jagororin kungiyoyin da suke ƙalubalanta mulkin soja a jiya laraba ne dai mahukunta kasar ta sudan suka sanar da sakin dukkanin jagororin kungiyar kawance masu fafutuka domin yanci da sauyi da kuma ɗaya kungiyar da ake kira da izalatu tamkin fitattu daga cikin waɗanda aka sake ɗin dai sun haɗa da wujdi salih da babakar faisal da kuma tsaha usman wani lauya mai suna azhari alhaj wanda yake ba da kariya ga tsohon ɗan majalisar ƙasar muhammad alfaki ya ce an saki wanda yake wakilta da kuma wasu shugabannin kungiyar alhuriya wata gayyar su biyu shi dai faƙi an kama shi ne watanni biyu da suka gabata a ranar sha uku ga watan fabrairu tun bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta da 2019 al'ummar ƙasar ta sudan suke fafutukar ganin an kafa gwamnatin demokuraɗiyya inda suke cin karo da sojoji da suke riko da madafan iko. mataimakin shugaban kasar najeriya ya ce ba wani mahaluki da yake bin sa bashin yi masa biyayya mataimakin shugaban kasar ta najeriya osinbajo wanda kuma yake son tsawa takar shugabancin kasar ya ce idan ba rantsuwar da ya yi ta kama aiki ba a shekara ta 2015 to babu wani mahaluki wanda yake bin shi bashin yi masa biyayya osinbajo da yana magana ne a ranar talata da ta gabata a ogun a matsayin mayar da martani ga zargin da ake masa na cewa ya yi wa mai gidansa a siyasa bola tinubu butulci sun ba da cewa abinda na koya shine cewa idan aka kira ni domin in yi wa ƙasa aiki shine amsa kira zan ce a'a to na na yanke shawarar cewa zan tsaya takarar ofishin shugaban ƙasa tattalin arzikin jamhuriyar niger yana samun bunƙasa a cikin shekarun bayan nan a sanarwar bayan taro ta majalisar ministocin ƙasar an bayyana cewa daga shekara ta 2011 zuwa ta 2020 tattalin arzikin ƙasar ta niger ya samu bunƙasa da kaso 6 cikin 100 sanarwar ta ci gaba da cewa al'ummar ƙasar za su ga sakamakon wannan ci gaba idan har aka yi aiki da tsarin ƙai da iyali. bayanin ya ci gaba da cewa a hakikanin gaskiya ci gaba da haife-haife a cikin al'umma zai hana iyali yin tsumi da tanadi bisa la'akari da karuwar yawan nauyi da hakan yake sanya ɗaukar nauyin iyali ya yi tsauri har ila yau bayanin ya ambato wani rahoto na bankin duniya wanda ya ishara da hatsarin lafiya ga yara da iyaye mata da yake tattare da yawan haihuwa a ƙarshe kuma hakan yake barazana ga bunƙasa rayuwar mutane da kuma bunƙasa tattalin arziki wani sashi na sanarwar ya taɓo batun sauyin yanayi da ƙarancin saukar ruwan sama da kuma raguwar ruwa na ƙarƙashin ƙasa wanda ya samo asali tun shekara ta 1970 da hakan ya sa gwamnati mai da hankali wajen samar da madatsun ruwa to ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla labaran duniya ke naka saurara yanzu kuma bari haɗa ku da Muhammad Awal Kunya don gabatar da shirin na Afirka a yau. Masu sauraro barka da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barka mu saka sadawa da ku a cikin sabon shirin Afirka a yau. Wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da safi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na shekara guda da tunawa da kisan phil marshal idris debi a fagen daga a lokacin da yake karfafawa sojojin chadi gwiwa a yakin da ake yi da 'yan tawayen kasar kwana guda da sanar da nasararsa a zabe bayan da ya shafi shekaru 30 kan karagar mulkin kasar wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don yin abin da shirin yake dauke da shi ɗansa janar muhammad kaka debi itno shine ɗare kargan mulki da nufin shirin babban zaɓe da tabbatar da dawo da mulkin demokuraɗiyya a kan turba da ta dace cikin watanni 18 domin tattauna wannan batun ne mu gayyato dr jafar lawal da bai masanin siyasar kasa da kasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna garin gwamna da ke tarayyar nigeria don jin ci kuma yadda ke kallon wannan lamari to dokta shi wannan ɗansa da ya gaje shi ya ce tsawon shekara ɗaya da rabi yana mulki mu zai mika mulki ga gwamnatin farar hula yayi na kamar rikon ƙwararsa ne zuwa yanzu dokta eh ai a gaskiya duk wanda san yanayin a irin na kasashen namu ya san yawanci sojojin suka an ci ragaman mulki da alkawari na za a maido mulki da farar hula to amma yanayin siyasa na kasashen da kuma rashin tabbas na su 'yan siyasa kansu takan sa sojojin ko da suna wani shiri na maido mulki da farar hula sai su canza ya zama sun ƙara jan lokaci to dokta wato game da wannan batu na eh, mulki me za ka ce game da 'yan tawayen kasar musamman tattalin da ake a can doha kasan qatar eto eh a gaskiya wannan kusan a iya cewa shine yunkuri ingantacce da yadda mana an taɓa samu don daidaita 'yan tawaye na ƙasar cadi saboda ƙungiyoyi ne waɗanda sun daɗe suna gwagwarmaya da makamai kuma suna da goyon bayan wasu ƙungiyoyi da suke ba su makamai da tallafin kuɗaɗe don a ci gaba da wannan rikita ƙasa da yankin to amma wannan karon gaskiya akwai sa ran cewa in aka yi sa'a za a cikin don saboda su kasar kata sun sha yunkurin sulhunta bangarori da dama na wasu kasashe don a sasanta ba tare da goyon bayan wani bangare ba ko kuma irin damula abun kamar yadda kasashen yamma kan yi yawancin lokuta to dokta shi wannan khalifa na idris david ya kan mulki ya jingine tsarin mulki da aka yi shekara uku kowa ana amfani da shi kana ganin yanzu da saka sabon tsarin mulki kenan ko kuma da da wancan ne idan abubuwa sun nan lafa Ito, a bisa dukkan alamu ganin sati kamar uku da ya wuce ya kira yan adawa na ƙasar na bangarorin siyasa daban-daban da kuma wasu jama'a na cikin wasu ƙungiyoyin 'yan tawayen to ganin wannan yunkuri gaskiya zai iya kasancewa za a samu wata turba ta samun wani tsarin mulki wanda kungiyoyin za su yarda da shi da kuma ƙungiyoyin siyasa na hamayya din wanda in har suka samu nasarar yin wannan za a iya samun ingantaccen tsarin mulki na kasar wanda za a iya amfani da shi don samun zama lafiya. to rota da zu na kake magana ka kawo maganan kaulani da ake yi game da gwamnatin riko a kasashen nahiyar afirka kana ganin waɗannan anya za su cika alkawari kuwa eto eh kamar yadda muka bayani baya yawancin cika alkawarin yakan zo ne bisa yanayin da ƙasa kan samu kanta da kuma yanayi saboda mafi yawancin lokuta za su kungiyoyi na 'yan siyasa din jam'iyyu na siyasa a irin kasashe irin namu a wato ta kai da sun fi sojojin haɗama da yaudara na wurin rashin tabbas wanda ko da yaushe shi kan ja mutsa al'amuran zama lafiya da kuma ci gaban kasashen irin namu. To, duk da ƙasa irin wannan dole a samu 'yan hamayya dole kuma a samu 'yan kare haƙƙin ɗan adam su me suke cewa ne game da wannan artikin kwada da ake yi to a mafi yawancin lokuta gaskiya su kamar a ƙasar cajin nan za mu ga cewa su 'yan kare haƙƙin ɗan adam kusan su ne yawanci kan ƙara damar al'amura saboda mafi yawancin lokuta su ne suke tunzura al'umma da suka yin bore a ƙasa wurare daban-daban na ƙasar to wanda kuma su yawancin gwamnatocin nan musamman na sojan ba su ragawan a wannan don haka sai ga ana samun rasa rayuka a suka fito wani tarzoma don ko baya bayan nan abin da suka shirya ke na ƙasar cadi wadda har ta kai ga an samu rasa rayukan matasa da ɗan dama to doktor da karshe da yake kana da wato muhimman labaru daga wannan kasa ta chadi menene ke gani kamar makomar wannan kasa ne a nan gaba eto eh a gaskiya musamman yanzu wannan yankuri da kasar kata ta in allah ya sa abun ya to ya zama na duk sauran kungiyoyin yan tawaye da kungiyoyin siyasa na hamayya din suka dinki to gaskiya za a iya samun turba wadda kasan nan za ta ci gaba musamman ganin yadda ya zama tattalin arzikin su ya fi inganta a bisa da ganin yadda suke fitar da man fetur a ƙasar kamaru to sai aka samu zaman lafiya zai kasance an samu wani ci gaba dorarre a da masu raro a nan ne kuma ka kawo ƙarshen kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shirin namu na afirka a yau har sai allah ya kai mu wani sabon shirin a yamakon dr jafar lawal da bai masanin siyasar kasa da kasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna garin gwamna nake cewa sai wani jikon da yake Hassan barka na kusa bar haɗa ku da shirin wata da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran. da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum gidan rediyo ran Hausa mu da waraka barkanmu da sake saduwa da ku a wannan rana. Suna na Sahabi Ibrahim dan Hauta daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yau ina so ku bani dama domin in yi jan hankali ga gwamnatin kasar mu Najeriya akan ibtila'in da ya faru na gobara a cikin Najeriya wata matatan mai da ke jihar Iman Najeriya can kudancin Najeriya wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗari lalle ya kamata a ce gwamnati ta daina sakaci irin wannan a ce an kafa matata haramtacciya wadda ake sarrafa arzikin ƙasa kuma a ce gwamnati ta bar su har zuwa wani tsawon lokaci ba dauki mataki a kansa ba da fatan waɗannan waɗanda abin ya faru da su zai zama izina ga waɗanda suke da niyyar yi kuma su sani duk abin da arziki bai samu ba ya ba ta samar da shi ya kamata gwamnati ta baza ko mun gano waɗanda ajigajigan kafa wannan haramtacce matatan man fetur wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutum ɗari kuma in ka duba za ka ga yawancin waɗanda suka rasa rayukan nan nasu lebarori ne masu neman abin samu baki allah ka zama mu da najeriya lafiya albarkacin watan ramadan assalamu alaikum da fatan kuna lahabi wa hausa mai magana sylvain mushano csp benam zandar niger to ni zan yi magana dangance da sake zaɓar emmanuel macron da aka yi shi da yanka bakar magana na hausa sun ce horal hula da hula hora duka ɗaya ce da macron wancan wanda ya shekara biyar da wannan wanda aka sake zaben shi na yanzu duka ɗaya ne babu wani abu na arziki da za su tsinana ma bakaken mutane duba da abun da ya faru kwana na a ukraine gudun rai ne ake ana tsira da gudu bakake da suka zo aka hana su su huta da wanda suka samu suka huta aka kama su aka rihe ake kishi ake abubuwa daga ga nan bakin mutum a gurin nasara kullum bawa ne haja ce daga nan hoba mu da wani matsayi garin mu maido hankali hankalin mu gurin yan uwan mu bakake mu yi hulɗa mu yi zumunci mu yi aurataya mu yi kasuwanci ko Allah ya kama mana mu huta daga cikin matsalolin da ake ciki da fatan an gane ne mai magana Sufyan Hussein SPP namu sandar Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio VOH Iran. Kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in bada ra'ayina saman wannan kakikaka wanda aka yi ta kare yan majalisa sun amince zauwar sojawan kasashen eh, waje cikin kasar mu Nijar. Sai dai inda take. Wai su yan majalisa wai shin zaben da aka musu ya kai su wannan matsayi na majalisa talakawa suka zaɓe su? A'a ba talakawa suka zaɓe su ba. Siyasar su ce ta ɗauke su ta dumka saka musu wannan matsayi ba dan majalisar da wanda talakawa ne suka zaɓe shi har ga Allah hakanin ne an zaɓe shi an kamo shi ne an hauda shi saboda siyasa shi idan kaga bayewa kuma talakawa ku ku yi jira abinda wai ku kuke so shi yan majalisar dokokin kasar mu Nijar za su abinda kowane talaka ne ya ya kwana da sanin cewa yan majalisa ba abinda za su illa su amince amincewa ne tasu mu kuma muna kiran ɗan majalisa bangaren yan adawa ku yi hankuri komi lokaci ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio musulunci ta iran mai magana ya kuba mai asti ba da raka a jihar damagaram muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda a yau nake so in zan yi kira ga yan majalisa na kasar mu niger ya kamata su rika tunawa da mutanen karkara da ma sauran ƙauyuka da yankunan da suka zaɓe su domin sun zaɓe su ne don su zo su musu aiki su musu abin da suke so ba su je can su rika shan ac ba suna cin abin da mai kyau da sha mai kyau Assalamu alaikum wa barakatu sashen Hausa na BioHead. Suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Na shigo shirin ne domin yin tsokaci dangance da zaben Faransa da aka gudanar a ranar Lahadin da ta huce inda Emmanuel Macron ya sami nasara akan abokiyar takararsa Marie Le Pen. To mu dai wannan nasara ta Macron 'yan Afirka ba murna ta muke yi ba domin babu wani canji da zai kawo mana a kasashenmu na Afirka illa bayan kyamar shugabannin mu da za mu riƙa yi musamman masu ra'ayinsa na gode sashen hausa na biohead mai magana ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazauni ƙasar kamaru assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci rediyon iran a sunana gwani lawan ali game da kura kano yau na shigo don yin tsokaci game da cece kushe da ya barke tsakanin jaruman shirin kannywood da suke suka almajiya game da almajirai cewa 'yan ta'adda ne su sannan kuma dai da maganganu iri-iri to ya kamata su sani cewa shi lamarin alkur'ani ba wani wannan ya safa ya hana karanta shi sai dai ubangijin da ya yi shi e domin zancen allah ne kuma duk wannan ya ce zai ja da alkurani to fashi shi fa zai je kar domin kowa haga ya fito na fito da Allah to ya san ba za ta mai kyau ba a haka muna jan kunnen su su kiyaye a yin fito na fito ko suka almajirai ko cin mutunci game da almajirai domin su ma bayan Allah ne kuma 'ya'ya ne kamar yadda kowa ya da su ma 'ya'ya ne a gare su yahuda sun ba ku kwangila a suna so ku hana karatun alkurani ko kuma kun rike abin hannu bibi kuna kokarin ku hana To da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH barkanmu da warhaka. Mai magana Lawali Andu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. E eh, ra'ayina a yau zai tafi ne dangane da nasarar da shugaba Macron na ƙasar Faransa ya sake samu a wa'adin shugabanci na biyu wanda kusan shugabannin ƙasashe da dama sun kira shi ko sun tura mai da saƙon barka da sake lashe zaben. To ni kiran da zan zan yi ga shugabanninmu na kasashen afirka waɗanda suke ganin macron zai iya kama afirka wani abu wanda bai kawo mata a wancan wa'adin mulkin nashi na farkon ba shi fa yana ganin abin da zai mayar da hankali a kai shine matsalar da ta dami faransawa ba wadda ta dami 'yan afirka ba ko kuma abin da ya kama da haka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana a Asalaji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu 'yan ta'adda da sojojinmu na jamhuriyar Nijar suka hallaka. To gaskiya abin da za mu ce wannan abin ya yi daidai kuma abin da za mu ce Ubangiji Allah albarkacin wannan watan da muke ciki na azumi. Ubangiji Allah kawo ƙarshen wannan yaƙe-yaƙe da yake faruwa a kasashenmu na Afirka da ma duniya gabaki ɗaya. Na gode ku tashi lafiya. Mai magana Hassan Laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Kisoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin namu mai suna matasan mu wanda marubuciya Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to koyar da ka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. wai wani irin kallo ne ba za a yi sa da rana ba dole sai da dare hannu salman ya sa a kai yana sosawa dadi ya ce kawai kuna bata mu kanku lokaci salman ya ce dadi ba fa kallo nake yi ba dadi ya ce chatin kake yi ko salman ya ce shirin kwanciya nake yi shine na jiyo motsi dadi ya ce wallahi ka ji tsoron allah ni na san wannan chatin din ko kallon da kake yi shine yake hana ka samun sallar asuba a cikin jam'i kuma ka san kana zuwa makaranta gashi final year kake ya kamata a ce karatu na shigo na same ka kana yi amma ka tsaya kana kallo Salman ya ce dadi ina karatu fa shi yasa yanzu bana dawowa gida da wuri. Dadi ya ce ni dai na faɗa maka kuma ka kashe wayarka ka kwanta hakan nan. Salman ya ce to dadi juyawa ya yi rufe masa kofar ajiyar zuciya Salman ya saki yana faɗin ya aka yi na manta ban rufe kofar ba. durowa ya yi ya sa ma kofar ki ya haye gado yana faɗin haba dadi ai sai da rage zafi wannan kallon ai ba zai yiwu a yi sa da rana ba irin su saddiƙa yan sa ido tsaf wata rana za ta iya gano ni yanda ba ni da matar nan kallo ai shine abokin ɗebe mani kewa juyi ya yi ya lullube wayar sai ya shige bargo ya ci gaba da kallonsa yana juyi alhaji munir mai canji kenan asalinsa dan cikin garin bicci ne kasuwanci ne ya maido shi cikin garin kano da zama yana sana'ar yin canji har allah ya daga shi ya yi kuɗi sosai da harkar canji matarsa ɗaya mai suna rahama wacce suke kira da ummi suna, suna da yara biyu salman shine babban wanda yake karatu a biyu yana shekarar ƙarshe sai saddiƙa tana a yetu salman baya jin magana ba shi da aikin yi sai tara 'yan mata cikin makarantarsu 'yan matansa sun fi biyar duk set sai ya yi budurwa wannan dalilin ne yasa lokacin da sadiqa ta gama secondary school ya dage ya nema mata admission a wudil ya ce baya son su yi makaranta ɗaya duk yadda ummin ta so ta tafi biyu ke salman ya ƙi yarda haka suka kyale sa ta rika zuwa wudil kasancewar tana da mota salman su hudu ne a group ɗinsu gaba ɗayansu ba sa jin magana sun iya kallon fim ɗin batsa wannan kallon ya zamar masu jiki ko yau ma abin da yake kallo kenan dadin su ya zo yana iya kashe dare yana kallo kullum cikin downloading films yake har gasa suke yi a ga wanda zai kawo fim din da ya fi daɗi wannan shine labarin gidan su salman zaune wasu matasa suke a saman wani benci wanda ya kasance majalisar su matukar aka ce maka 'yan mata yamma ta yi to za ka same su a wajen suna zama zama sa ido ga 'yan matan da suke wucewa wani ne ya zo wajen da sauran matasan suke zaune hannu ya basu suka gaisa ɗaya daga cikinsu yana faɗin haba babban yaro wai ina ka tsaya haka ne wanda aka kira da babban yaro ya ce kai dai bari wallahi wata ƙazamar yarinya muka haɗu da ita ta yarfa ni ni da mubarak dariya suka sa sani ya ce ai allah ya ƙara maka kai da kake da zubi baka iya haƙura sai ka bi duk mace da ka gani ta wuce ko ɗan gana wanda yake sardaunan matasa ba zai nuna maka bin mace ba saboda sa'ar shi bai taba bin mace ta yarfa shi ba amma kai ko akuya aka shafa mahoda sai ka bi ta dariya gaba ɗayansu suka sa wanda aka kira da saurauna ya ce ai ka san babban yaro haɗamar su ta yi yawa ni fa ba kowace mace nake bi ba ai da ka ga macen da ya kamata ka bi kai ma ka san ba sai an faɗa maka ba mubarak ya ce ai sai da na faɗa masa haka muka yi ta binta muna mata magana ko kallon bamu ishe ta ba babban yaro ya ce ka barta wallahi sai na yarfa ta sardauna ya ce me ya kawo na yarfawa kuma tunda bata baka haɗin kai ba kawai ka barta ka san ni fa bana son ana wulakanta mata domin iyayenmu ne sani ya ce wannan haka yake dan gana shi yasa muke sara maka kana matukar girmama mata sannan babu wanda ya kai ka iya tsara su babban yaro ya ce ko saboda ken shi ai dole mace ta so shi saurin miƙewa sardauna yana faɗin ga malam can ya dawo daga kasuwa bara na tarbe shi yana iya zuwa yarfa na anan wuce su yayya suna mashi dariya yana zuwa ya kai hannu ya karbi ledar da take hannun malam yana faɗin sanda dawowa malam murmushi yayi yana faɗin yauwa ɗan gana ko na ce sardaunan matasa dariya sardauna yayi yana shafa kai ya ce kai malam malam ya ce ai gara nima na ɗana banda sakarci kana da sunanka mai daɗi amma mutanen unguwa sun canza maka suna duk wanda na sani zaka same shi da sunaye biyu ko ɗaya amma saboda ƙwarewarka kai suna uku gare ka na tabbata a yanzu idan wani ya zo unguwar na yana tambayar asalin sunanka da wuya a samu mutane biyar waɗanda za su iya gane kai ake nufi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 Shirinmu na gaba shine shirin nan na musamman kan azumin watan Ramadan inda Sheikh Dr. Alkadir Mubarak zai kawo mana tafsirin Alkur'ani mai tsarki ai saurari lafiya. Oh. Bismillahir Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa ci Tahiran. Muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna roƙonka don girman zatinka, don darajar manzanka ya rabbal alamin, waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Muna cikin wani yanayi na fita daga wannan wata mai albarka. Gashi yau ba abin da ya rige mana saura ‘yan kwanaki waɗanda ba su fi a ƙirga su da ‘yan yatsu ba. waɗannan kwanaki da suka rage ubangiji subhanahu wata'ala muke roko idan waɗanda suka gabata a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan allah bai karɓi tuban mu ba ubangiji ka karɓi tuban mu a waɗannan da suka rage ka ƴanta mu daga shiga wutar jahannama ya rabbal alami to a cikin dai wannan sura da muke tafsirin ta suratul qalam ko surata ikra jiya mun ƙarƙare bayani dangane da abin da ya shafi yanayi na ɗan adam inda ubangiji subhanahu wata'ala ya binciko mana hakikanin ɗan adam waye shi yaya al'amuran mutum yake hakikanin ɗan adam cewa mutum ne mai ɗagawa amma ɗagawan nan ba ta fitowa sai ya ga kansa a cikin wadata wadatan nan wadata ce ta ilimi wadata ce ta dukiya wadata ce ta wasu al'amura waɗanda suka shafi wato ma'anawiyat ko kuma madiyat na rayuwa to shi ɗan adam a kowane lokaci yana cikin irin wannan hali na nuna ɗagawa ɗagutu zai iya zama mulki ne ya sanya shi cikin ɗagawa ɗin wasu kuma dukiya ce take mai da su wasu kuma ilimi ne wasu dai ga nan wani abu ne na alaƙa ta jini da suke da shi da wasu masu mulki ko kuma wasu abubuwa da shaidan ya zayyana musu a rayuwa to ubangiji ya ɗago mana duk kowaye ma wanda yake mai ɗagawa mutakabbiri mai girman kai ubangiji ya fito mana da shi ya kuma nuna mana inda ɗan adam yake to amma sai ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna mana cewa rasulullah idan wani ya zo ya maka ɗagawa ya nuna maka isa to kai ka kwantar da hankalinka haka ma sauran al'umma duk wanda ya zo gaban ku yana nuna muku takabbonanci da dagawa ku kwantar da hankalinku me yasa sai Allah ya ce inna ila rabbika ruj'a karshe dai duk abin da zai je sama ya dawo duk wannan dagawa za ta zo karshe domin makoma zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala take kuma shi a shirye yake ya azabtar da dogat ya azabtar da mutakabbirai ko suwane ne su a cikin al'amura to daga nan Ubangiji wa ta'ala sai ya karkato yana yin ishara zuwa ga waɗanda suke saddu a kan tafarkin bauta masa. Duk wanda yake saddu an sabilillah wajen bautan Allah sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa ara aitan ladhi yanha abdan idza salla a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari بسم الله الرحمن الرحيم نفر دسونا الله ما يرحم ما يجنك أرأيت wannan da yake hana bawa idan ya yi sallah Shin kana ganin idan ya kasance bisa shirya? Ko kuma ya yi umarni da tsoron Allah kana ganin idan ya karyata ya kuma ba da baya alam ya'lam bi anna Allah ashe bai sani ba cewa hakika Allah yana gani Ubangiji ishara yake shin ka ga wannan da yake hana wani bawa a lokacin da yake sallah ya zo a cikin hadisi cewa Abu Jahal ya ce wai shin akwai wani lokaci da Muhammad yake zuwa ina kamar ya zo ya samu ƙurai shawa ne a zazzaune sai yake tambayar su ku kuna ganin Muhammad yakan zo a gabanku yana ɗaukan goshinsa ya sanya shi a kan ƙasa yana wani abu na ibada? Sai suka ce, eh lalle yana yi kuwa, yana zuwa yana yin sallah, yana yin sujjada. To da ya faɗa haka sai shi wannan abajal yake cewa, fabillazi ya halifu bihi ina rantsuwa da shi wanda Muhammadin yake rantsuwa da shi. لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على rukbatihi lallai idan ko na gan shi yana yin wannan wato ya ga Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga annabi yana yin sujada ya rantse da da abin da shi Muhammadu yake rantsewa wato ya rantse da ubangiji subhanahu ta'ala cewa me lallai sai na ɗau kafata na ɗora akan wuyan manzo din na taka wuyansa faƙila sai aka ce da shi faƙila lahu aka ce da shi ha huwa za ka yi salli au to kai da kake wannan magana ai ga shi can ma yana yin sallah yanzu saboda haka sai ya kama hanya ya tafi ya tafi wajen rasulullah din sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya rantsuwa ya tafi ne akan ya ɗauki kafarsa mai kaushi ya ɗora wai akan wuyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka yana zuwa sai aka ga ya tsaya ga annabin yana sujjada ɗin shi kuma ga abu jihar ɗin kusa da shi amma sai aka abu jihar ɗin cikin tsoro kuma ya yi baya a sai aka ce da shi a to me ya faru kuma malaka ya abal hakam me ya faru gare ka ya kai abal hakam kai da kace za ka yi kaza kuma ga ka zo kusa da shi kuma ga ka yi baya ƙala sai yake cewa inna baini wa bainahu khandakan min Ice lalle abin da nake gani ku baka gani ga abin da nake gani tsakani na da shi ba abin da na gani illa wani katon rami da wuta a ciki sai waɗannan mutane suke cewa a ah, to haka ne sai yake cewa sannan ga kuma waɗancan ina kallonsu watakila Allah ya nuna masa waɗansu daga cikin mala'iku masu jiran wuta ne sai ya ce ga kuma waɗancan su ba suke kowa ba sai aka ce au to ashe kai matsoraci ne dama mai ka gano kake wannan magana wa qala nabiyullah daga nan bayan ya yi wannan ya kasa ya koma ya yi baya ƙala nabiyullah sai annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake wa sahabbansa bayani yake cewa wannan lokacin da abu jahal ya zo akan yana tafiya akan ina yin sallah ya zo ya taka wuya na annabin Allah yake cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa laudana minni lalle da ya kusanto zuwa gare ni lakhtanathu almala'ikatu udwan udwan Allahu akbar yace lalle da mala'iku sun kacalcala shi gaba gaba sun yi kace kace da shi inda ya kusanto shine Allah subhanahu wata'ala fa anzalallahu subhanahu wata'ala wannan ya zama kamar sababin saukan wannan aya kenan bayan wannan ne sai Allah ya saukar da wannan aya ara'aytal ladhi yanha abdan idza salla Allahu akbar duk wanda ya ce zai yi fito na fito da bawan Allah to ya shiga taitayinsa akwai hadisi da yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yake zai yi kiyayya da gaba ya yi fito na fito da waliyi na to ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa yana sanar da shi yana masa wato kamar ilani da cewa ya fito su yaƙi da shi da Allah ta'ala to shi wannan kenan saboda haka wannan kurin ya isa ya tabbatar da cewa ashe wanda suke cewa za su yi saddu akan bautan ubangiji subhanahu ta'ala. ba inda za su je a rayuwa wannan kurin ramzi ne wannan wani ishara ne Allah ya yi akan Abu Jahalin cewa wanda yake neman ya hana sallah mutane nawa ne yanzu mutane nawa ne ga su ko a hukumance ko a ɗaiɗaiku suna son su hana bautar Allah subhanahu ta'ala duk abin da a cikinsu akwai yarda Allah subhanahu ta'ala ka zo ka ce zaka hana ka yi fito na fito da waɗanda suke yin abin da Allah yake so to kai ma kai da kai da Abu Jahal duk hanya kuɗaya duk tabarkin ku saboda haka kai ma kana nan cikin irin wannan abin da Abu Jahal zai shiga ciki A ara'aita alladhi ha abdan idan salla bata taƙaita ga rasulullah da Abu Jahalin ba duk wanda ya zo yake so ya yi saddu kan tafarkin bautan Ubangiji subhanahu ta'ala to shi ma ya shiga Allah subhanahu ta'ala a cikin ci gaba sai yake cewa ara'aita in kana alal huda aw amara bit taqwa yanzu shin kana ganin ya kai wanda kake so ka hana wannan bawa na ya sallah ka hana shi ya bauta min kana ganin yanzu idan akan shiriya yake ko kuma yana umarni da a ji tsoron Allah yanzu ya cancanta ka zo ka hana shi ya cancanta ka zo ka shiga gabansa saboda kurin ya ce abota wa ubangiji wa ta'ala shi akan shirya yake saboda kurin ya ce yana umarni da takawa ya cancanta ka zo ka hana shi shin yanzu kai kuma baka cancanta ka shiga cikin wutar nama ba kai din da kake hana mutane irin wannan al'amari ara'aita in ka zaba wata walla. sai ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa da wannan ɗagutun wannan mutakabbirin wannan mai saddu an sabilillah din yanzu shin kai kai ɗinnan da kake wannan idan kana tsammanin kaga kanka a cikin halin ka karyata abubuwa na bin Allah subhanahu ta'ala ka karyata gaskiya ka juya wa gaskiya baya shin ya kake tsammanin ƙarshen ka zai kasance shine abin da Allah ta'ala yake tambaya shi kuma wannan mutakabbiri din wannan azzalimin shi kuma Allah yake sa. a nan yaya kake tsammanin kai kuma ƙarshen ka zai kasance alam ya alam bi annallaha yara yanzu kai wanda kake da irin wannan halin shi duk wanda yake da irin wannan ɗabi'an baya tsammani baya zaton ba shi da yaƙini na cewa ubangiji subhanahu ta'ala yana kallon komai baya tsammanin cewa dukkan wani abu da yake tafiya Allah subhanahu ta'ala yana kallon komai da komai kuma ranar kiyama wannan abubuwan da mutum ya aikata Allah subhanahu ta'ala ya sajjala ya san mala'ikunsa sun rubuta dan adam me yasa baya wannan tunani saboda haka kenan irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke tafiya a bisa duk wani mutakabbiri wanda yake neman hana bin Allah subhanahu ta'ala hanyoyin hana bin Allah suna fa da yawa duk wani wanda duk wannan kurin a bisa wato wani abu ka'ida ce kulliya cewa duk mutumin da yake yin wani abu wanda duk abin da yake dinna akwai yardan Allah a ciki Allah ya yarda da wannan abun to wannan abun idan wani ya zo ya hana hana wannan sarihi ya ce a fili ya zo ya hana ko kuma zimniya ce ya fito ta wata hanya yake hanawa indirectly to duk waɗannan mutum ya shiga cikin abdan wanda yake hana wani bawa yanha abdan iza sallah ya shiga cikin mutumin da yake hana bawa a lokacin da yake bauta wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin duk wanda yake aikata abin da Allah yake so to yana bautan Allah ta'ala ne kai kuma wanda ka zo kana hanawa to kai kuma da kai da Abu Jahalin duk wadin ku ɗaya makoma ku ɗaya babu wani abu da zai fito illa cewa lallai lallai mutum ya shiga taitayinsa domin babu wanda zai iya zuwa ya yi fito na fito da ubangiji wata ta'ala ɗaguci ne kai mulki ne a tattare da kai kana da sojoji kana da police kana da prison kana da uh, poison kana da bama-bamai ba abin da baka mallaka ba na ukuba da zaka yi wa mutum ɗan adam a duniyan nan karshen ta gurin ka kashe shi to wanga kashe shi kai kuma ka zauna a duniya din kar ka koma zuwa ga Allah abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar wa dawagit ɗagutu sawa'un mai mulki ko kuma ɗagutu mara mulki mai ɗagawa mutakabbiri wanda ya ga an ra'ahu stagna ya ga kansa ya wadatu ta hanya ko ilimi ko wani abu na jahi ko wani abu da yake na alfarma da yake tattare da shi duk wani ɗagutu ko wancan ko wannan to ubangiji wa ta'ala inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata abinda Allah subhanahu ta'ala yake mana ishara kenan dangane da waɗannan ayoyi da muka karanta To saboda haka kenan ba wani abu da ya kamata mutum ya dinga tunawa kansa a kowane lokaci illa wannan magana da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa alam ya'lam bi anna Allah yara shin ɗan adam bai sani ba ne? ba shi da wannan masaniyar ne cewa duk abin da mutum yake kullu sakanatihi wa harakatihi da zamanka da motsinka da ina ka je da ina ka tafi Allah yara Ubangiji yana kallon mutum yana jin me kake faɗa yana jin me kake yi to wannan kurin ya isa sa ɗan adam ya fara ja da baya daga dukkan wani makaru ya fara ja daga baya daga dukkan wasu ayyuka waɗanda yake so ya aikata a kan kansa domin ya cutar da wani waɗannan waɗin nasa ko a ƙarƙashinsa suke ko kuma ɗan uwansa ne ko abokinsa ne ko mawaye nasa bawa ne daga cikin bawan Allah kar ka cutar da shi Allahu subhanahu wa ta'ala yara shine muna da hadisi da ke cewa ubudullah ka annaka tarahu ka bauta wa ubangiji subhanahu wa ta'ala kaman kana kallonsa kamar ainihin gashi kana ganinsa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan kai baka ganin to fa shi yana kallon ka yana ganin duk abin da kake yi shi yasa Allah yake tunatar da mutane musamman irin waɗannan mujrimai din alam ya'lam bi anna Allah yara shin wanda yake saddu akan tafarkin Allah subhanahu wata'ala ba shi da wannan ilimin ne na cewa ubangiji yana gani yana kallon duk abin da ke tafiya a cikin duniya sammai da kasai duk a hannunsa suke subhanahu wata'ala dan adam ba shi da wannan tunanin ne yake dagawa yana wani tumbatsa yana wani cika yana nuna shi shine waye kai dangane da al'amura na ubangiji subhanahu ta'ala to lokacin da ubangiji zai cafke dan adam lokacin da Allah zai damke ka to a lokacin kuma sai mutum ya raina kansa ina ɗagawar take ina takabburancin yake ina ni wane ne ina ni dan wane ne ina ni jikin wane ne duk a wani lokaci ne mutum zai iya yin wannan a wannan duniyar tafiha marar ainihin makoma kyakkyawa duniya wacce take ga ta nan jifatun mushe ce kamar yadda ya zo a cikin hadisi a irin wannan duniyar ne mutum wai zai tsaya yana ɗagawa yana takabbaranci yana nuna shi waye ina nuna ni ni ni ni a cikin irin wannan duniya alam ya alam bi annallaha yara shin dan adam baya tsammanin cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana kallo ne yana ganin abin da ke gudana ne to lallai ubangiji subhanahu wata'ala na'am yana kallon kowa yana kallon komai To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to ma saurare duka duka iya abin da suka a cikin shirin sai a tarbe a shiri na gaba domin jin mu da su a dan shirye shiryen amma kafin na amma don wanda suka tallafa shi ne kamala musamman mu shaba adam na labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya